To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu, jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. To jama'a da kuke saulare na kan wannan layi da mu zo muku da program din mu nan mai suna miji nake so na aure mijin aure. Program mu mai suna mijin aure da shi za mu fara yanzu haka. Shi sa jama'a masu saurare na akan wannan shafi a ah, minti ɗaya minti ɗaya minti ɗaya alright good ta jama'a masu alwari na akan wannan shafi akan programin mu na mijin aure nake so ok mun dawo muna tare da wanga da whole family gaba daya mun tattara yau mun zo muku da family gaba daya mun tattaro muku family guda eh family guda gaba daya mahaifiya ne uwa ne da 'ya'yanta uwa ne da 'ya'yanta na gode miki sosai ajiya ina na gode na gode for wishing me happy birthday yau ranar birthday na ne gaskiya ajiya ina na godiya na godiya sosai alright to jama'a kuma mu je mu ji talla na ajiya sarauniya zaki yan zaki mu dawo insha Allahu mai da kuɗi gida mai suna beauty color kawo muku shahararrun kayayyakin sawa da mayamayan shafawa mai da tsohuwa yarinya na yake kan jama'a kaman I think I have to change the video. Ban sa abin da ya faru ba. Wannan video muna da matsala da shi. Ban san ina gani yana dan bubbugawa. Shi wannan video da muka saka. Uh, bari in gani in zan delete dinsa. Uh, in zo da sabo. Eh, wakan na ajiya zakiyan zaki na tallan kayanta ya yi mini very important yana da muhimmanci sosai a guna shi sa jama'a masu sauraron mu masu na ina ganin video na yana dan yana da matsala kaɗan amma zan gyara in Allah su yaya da next time to jama'a na na akan wannan shafi yau muna tare da familin Alhaji Muhammad gaba ɗaya ma'aifiya ne uwa ne ga ta nan ita kuke ganin ta a nan sa'an da 'ya'yanta to uwan ke ga, mahaifiyan ke sa'an nan 'ya'yanta biyu a ah, eh, rakiya kenan ko ga ita ɗaya rakiya sa'an nan kuma ga na biyun mai suna binta yaranta kenan shi yasa yau mun zo da eh, familin gaba ɗaya na gode gaba ɗaya na gode jama'a masu wishi na happy birthday na gode na gode na gode da wishi na happy birthday na gode jama'a sosai thank you very much ah, yan uh, tiktok na ga ba ku gani uh, zan nuna muku ku gani farko da na nuna ma'aifiya ne da take ga tanan ita ma'aifiyan da muka kawo su ita kenan ita ke ga 'yan tiktok da ba ku gani zan bar ku gani yanzu ga ma'aifiyan nan kuna ganin ta 'yan tiktok mahaifiyan ke ga kuna gani da kyau ne ko 'yan tiktok to 'ya'yanta kuma da muke tare da su da su ma kan wannan program namijin aure muke so ga 'ya'yanta ga ɗaya mai suna uh, rakiya kuna gani 'yan tiktok in kuna gani da ke kubarin sani 'ya'yanta ga ɗaya mai suna rakiya cikin 'ya'yanta sa'an nan kuma na san kuna gani rakiya ko sa'an nan na biyu kuma mai suna binta 'yan tiktok in kuna gani in uh, kuna gani 'yan tiktok zana mini yes sa'an nan cikin 'ya'yanta na biyu kuma ga ita binta a nan da za mu neman musu a mijin aure to za mu fara ina gani za mu fara dai kan 'ya'yan ne amma tun da 'ya'yan kun san muna da ka'ida nan yaron da bai kai shekara talatin ba bai isa ya kawo kan shi ba shi ya cika shekara talatin to tun da muna tare da mahaifiyansu sannan 'ya'yan nan ga mahaifiyan za mu fara kan mahaifiyan 'yan tiktok ga Tun da ya'yan ba su cika shekara talatin ba tun da ba su cika shekara talatin ba yasa za mu so mahaifiyan ta gabatar amma ba da mahaifiyan za mu fara ba amma mahaifiyan za mu so ta gabatar da kanta sa'annan 'ya'yan su shigo ciki saboda ka'idanmu a nan ya samu so ta gabatar da su ta zama wakiliyansu amma bari magana assalamu alaikum ajiya rukayya eh, ajiya sa'ada ajiya sa'ada ga hotonki da jama'a duniya yau ake gani ko da ke na rufe huska yana cikin ka'ida na in rufe huska face macin ta ce mana a'a ita ba ta son a rufe huskanta amma ke ban tambaye ki aka ba gaba ɗaya kawai ni dai na rufe fuska abinda kawai na sani eh, na rufe fuska to masha Allah yanzu abin ke ciki muna son ah, kim za ki ba mu dama daman da za ki ba mu shine ah, mun kin zo ke da 'ya'yanki akan mu na mijin aure nake so shi yasa yanzu haka ke ba za mu gabatar da ke balle mu ji rayuwanki mu miki tambayoyi a kanki ba ah. abinda dai muke so da ke a yanzu hmm. ke kika tsaya a su wakilai domin 'ya'yanki ne ke kika haife su ko ba haka ba? shi sa kin ɗauke su kin ba mu da gaske a neman musu a neman musu miji tabbas sarki zaki na ɗauki su na baka amana ka neman musu mijin aure na gari to Allah kuma ya sa a dace duniya da lahira su amana musu zaɓi na gari to masha Allah jama'a kowa ya yi shaida kowa ya ji mahaifiyansu kenan da ku ganta ita ta ɗauki 'ya'yanta ta ba mu amana mu neman musu da mu neman miji yasa mazan da kuke tare da mu anan na san kuna ji kuma kuna gani ko ba haka ba shi yasa a mazan da muke tare da su anan in kuna ci kuna gani ma'aifiyansu kenan ajiya sa'ada da ta ɗauki 'ya'yanta yanzu ta ba mu amana mu neman musu da miji to shi sa ajiya sa'ada tun da yanzu mun nemi abin da muke so a bakin ki kamin ke da kanki mu zo mu nemi miki miji yanzu za mu fara kan kansu su 'ya'yan to ba da amuwa kuma kaga sarki zaki yaran amana abin da marayu ne marayu ne eh mahaifinsu ya rasu kenan ba shi duniya ko akan yara su mahaifinsu wayo inda yana nan dawa ke da kanki baki zo ba kenan ya sai dai shi yanzu shi dai shi ya zo ya neman musu miji kenan ko eh. Eh, ga wani amini na Ahmad Tijani Alhassan Sarga amini na ne sosai ko da ke da na kira shi ne na ya girbe mu duka eh yana kan layi ban sani ba ko mun ɗauke ki mu bashi amma samu hakuri sannan barin ajiye ki gefe in fara zuwa da ah, babban ne rukayya ko eh, rakiya rakiya rakiya rakiya mm. alright to ajiya sada yanzu a ba mu rakiya eh a ba ne rakiya wa rahmatullahi wa wa salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rakiya ina yini lafiya kalau rakiya in kin duba inda kina kallo na hoton ki kenan ko shi na saka ake kallo yanzu haka in kina kallo na kan wani ɗayan wayan ki daban yan tiktok ita ke ba kallo ok ga hoton ki dai na saka to uh, jama'a za mu so ki gabatar da kanki ke wane ne shekarunki nawa ki gaya muna a bit about rayuwanki kaɗan mu ji. Ok, ni suna na Rakiya Muhammad. Mm. Shekara na ashirin da ɗaya ina Kaduna. Kuma na kusan gama makaranta. Shekaran ki ashirin da ɗaya? Eh ashirin da ɗaya. Mman ki ne da muka ganta da zu mahaifiyan nan. Eh ita ce mahaifiyata. Ke shekaran ki ashirin da ɗaya shi mahaifiyan ki shekarun ta nawa kenan? <laughs> Domin ah, ki da kanta ai za mu ba ta ashirin da ɗaya. <laughs> Eh? to masha Allah sake gabatar mana da kanki sosai mu ji da kyau sunana Rakiya Muhammad mm. ina nan Kaduna ne shekara na ashirin da ɗaya, kuma na kusan ga makaranta na a nan Kaduna kin kusan neman miji na gari eh. wanda zai dawo ɗawainiyar makaranta na mai hankali mai natsuwa <laughs> ya inna mm kina neman miji mai natsuwa mai hankali mai hankali Mm. Mai hankali mai nasuwa. Sa'an nan shekarunki ashirin. fara eh? Kina, kina shekarunki 21. Kina neman wanda mijin da ya fara from 35 zuwa 45. Eh, 45. Eh. Kina neman wanda ya girmen manki ma. <laughs> to. a ba ai wannan choice ki ne yana da kyau kan da kuma na ji daɗi ga kinan yau gwanin ban sha'awa ga kinan ga kanwanki ga ko ma'aifiyanki a ranar ɗaya Allah ya bada sa'a mu samu miji a rana ɗaya a aurar da ku a rana ɗaya za ki so haka eh, a sa ki lalle rana ɗaya ke da mahaifiyanki eh zai baki shawara haka eh, zai baki shawara haka ko eh. Masha Ta To yanzu kina makaranta me kike son ki rayuwanki in future me kike son ki mijin da da bola Allah zo ya baki daman cimma bugurinki gobe. Eh in na gama ina so ne aiki ko business. to ga wasu dai na rubuta wai zaki ba da wanda dama wanda ke da shekara talatin kuma zaki ba shi dama? eh, eh to amma in dai haka ne da bai kamata ki ayyana iya shekarun da kike so miji ba ke da kina so miji mai hankali kuma wanda zai aure ki mai hankali ko mai natsuwa da ki tsaya kan haka kake bada shekaru kenan ko in kika haka uh, wala Allah ko wani yana son ki kuma da gaskiya ya ganki amma ki nuna cewa kuma na bada wani hakan saboda shi ma ba zan bude ma layi da yawa ba gaskiya coincident wani kira shi kenan amma wani kira daga baya kin gane to amma ni ina gani <coughs> ni ina gani in dai za a samu a samu miji da mai hankali mai natsuwa kamar kan da kika faɗa i think that will be enough da a ce uh, shekaru kaza ko Masha Allah, taurakiya mun gode miki Allah ya saka da alkhairi. To, eh, akwai ‘yar uwanki kuma ɗaya ko? Eh. eh, ina take mai suna? Binta. Binta, to ina take? Na Binta. To, jama'a Binta kenan da kuke ganin ta ƙanwanta kenan ƙanwanta kenan da kuke ganin ta binta ita kenan wannan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu binta Lafiya kalau binta yaya gida Lafiya kalau ya aiki Alhamdulillahi binta To binta za mu so ke ma ki gabatar da kanki mu ji ki da farko ne sunana binta muhammad ina a garin kaduna kuma shekara na goma sha tara ina son mijin aure miji na gari mai tsoron allah mai tausayi kuma mai addini wanda zai yi na amana mm. tsakanin shi kuma da allah mm. ok kina da shekarunki Ah, goma sha tara ah. eh masha Allah shekarunki goma sha tara 19 years ah, amma ya kike ya kike jin sa binta na tambaye rakiya ko rukayya rakiya ko eh na tambaye rakiya rakiya ne ko rukayya kuka kiranta na san duka di ɗaya ne amma ya kuka kiranta ba rakiya ko rakiya very good na tambaye ta wasu magana ke ma na son ji a bakinki ya kike jin shi a jikinki yau ga ki uh, da ma'aifiyanki a uh, wuri daya ina zuwa minti daya ba ni seconds daya ya kudu ba ni seconds daya a ban tambaye ki bai <laughs> me ne <laughs> me na tambaye kike ba kika bani amsa eh <laughs> eh binta jama'a ku ya hakuri network wurin su Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa Aha, to binta yanzu kina ji na? Eh, yanzu ina ji. nace ya kike ji a jikinki a yanzu? Tsakanin gakinan wuri daya da ma'aifiyanki da kuma yayanki za ku nemi miji a rana daya ya kike jin shi a jikinki? Ina jin farin ciki kuma na gode ma Allah sosai kuma ina ma Allah kyakkyawan zato cewa Allah zai zaɓa mana mazajin aure na gari da mamanki da da yayanki da ke kina ji kina farin ciki kina jin daɗi za ki so kuma a yi aure ku yi aure a rana ɗaya? Eh, za ki so haka? masha Allah masha Allah to uh, kuma kin nuna ta uh, mi irin mijin da kike so ko kuma ko ina aure kake zaki zauna ko ina aure kake zaki zauna masha Allah to saboda akwai wasu sun ce a ah, eh suna so kaza amma a ah, wallahi ba na son zauna Nijar ba na son zauna Kaduna ba na son zauna kaza a'a amma wannan kin yadda cewa ko ina aure kai ki kuma mijin da za a samu miki wala Allah ya ce bar ki ci gaba da eh, in makarantanki ko kuma in aikinki ne ko kuma in ah, sana'a ne da zai sa ki ci gaba da haka amma ko ina kuma eh Makaranta insha Allah. Makaranta? Eh. Shek Tijani Ahmad, uh, barin karanta ne. ajiya eh, binta keke mai sunan yar uwata ce na ga ta kan layi ma ta zo kan layi yar ta ajiya binta eh ajiya ta muhud ta zo kan layi shi sa eh shi sa zan yi miki fasha saboda halakan ni da ita ajiya ta zan yi miki fasha zan zan sawo miki Allah sa Allah sa ki sa <laughs> jama'a ku yawa kuri rake wasa nake yi fa kake wuce mm Shakti Janamad. Kina ji na? okay amma rakiya eh, in Allah da mijin dai da kike so koya yake dai koya yake ba ku da a binta ko eh wato koya mijin yake ba ku da matsala amma abu ɗaya ne a same shi dai da tsoron Allah kuma mai tausayi kika ce ko kuma wanda zai iya ya bar ki ci gaba kuma kika ce ya dai bar ki ci gaba a da rayuwanki in aiki ba dai aure ki ajiye ki gida kina zaman gida ba haka kike so ko ba haka ba Assalamu alaikum Assalamu alaikum Kina ji na? alright to tun da ke mun ji ki yanzu bari eh, ina gani kin gwada irin mijin da kike so kuma mun gode yanzu bari mu je kan eh, ogboro mahaifiyanki gaba daya mu je kan eh, aka ce ogboro wato babban ku gaba daya mm-hmm. eh eh bari mu je kan mahaifiyanku gaba daya yanzu Shek Tijani Ahmed. to, jama'a ku yakuri networking mahaifiyansu. Assalamu alaikum. mm To yanzu jama'a muna tare da ma'aifiyansu ah, da za ku ganta yanzu haka za mu zo da hotonta. mahaifiyansu gaba ɗaya ga ta a nan in wani ya gani shi ce shi zamani ko yayansu babba ne ashe ita ne mahaifiyarsu ita ta haife su ita ta haife su a kun ganta a nan mai suna ajiya sa'ada mahaifiyansu kenan ma'aifiyansu kenan to ajiya sa'ada da gaske kike kai ka haife su kuwa wala ni na haife su <laughs> ƴaƴan cikin ki ne ƴaƴan ciki na ne iye maza biyu mata biyu ah maza biyu mata akwai maza kuma akwai maza kuma wallahi ban ban ban san ban san wannan ba wallahi nake ga ban san da wannan ba o oh, yana cikin audio da kike audio ai ban buga audio ba yana cikin audio da kike yi ko ban play audio ba okay okay yana cikin audio da kike yi kike ce ban play audio ba ni da na san kun daɗe lokacin ku ya kai ya kamata ku zo ku yi program ni da abin da na sani kenan Eh. to sa'an nan ajiya sa'ada eh. jama'a layi na bude kowa ya yi kira amma kamar kana na faɗa yanzu na program muna kulle layi ne wanda ke so ya biyo ni ta baya amma wala Allah wanda ya kira yanzu in sun dace shi kenan ba shi ma kai da aka biyo baya ka yi lost kenan kuma kowane mace guda muna samun mata maza uku ne to wanda ta dace da shi falillahi alham cikin uku kan da muke yi ke to uh, eh, ajiya sa'ada da mun so ke ma mu ji eh, mu ji ke ma uh, ki domin ki akwai maganganu da yawa da za mu yi mu zo mu ji me eh muna jinki farko dai shekara na arba'in akalla dai ina da shekara goma sha hudu aka yi min aure muka zauna tare da mijina to muka zauna muka haifi wa'annan 'ya'yan guda hudu gaskiya mun zama na amana tsakanina da shi da gaskiya kuma tsakani ga Allah ya rike ni kuma na zauna da shi da zuciya ɗaya har Allah ya zo kawo ƙarshen zama mu da shi Allah ya anshi rayuwar shi. ina fata Allah ya bani daga ni har yaya na Allah ya bamu mazaje na gari wanda za mu zauna zama tsakani ga Allah da zaman gaskiya na amana da zamana mutuwa ne zai raba mu da su don ba a ce ta yi aure ta rabu da mijinta sai idan Allah ya kaddara to ina fata yadda mutuwa ya raba ni da mahaifinsu Allah ya sa idan ne wani auren ko ni na riga shi ko shi ya riga ni aka ma yara na ina fatan Allah ya baka mazan da za su zauna mutuwa ne zai raba su zama na amana zama na gaskiya domin duk zaman da za a yi a sa tsoron Allah a ciki to zaka ga zama an fahimtar juna ina fatan da su Allah samu mu su da darajar ya la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai kuma da kake jagoran wannan program in Allah kuma ya sa saka maka to um, ya kuri sai ba ba za mu iya biyan ka ba ubangiji Allah ne zai biya ka saboda haka muna maka fatan alkhairi mun gode sosai sarki zai Allah ya saka miki da alkhairi ajiya sa'ada Allah ya saka miki da alkhairi lalle na yi munna sosai da wannan addu'ar da kika yi amma ajiya sa'ada mijinki shi ne farkon auren da kika yi tun kina shekara goma sha hudu aka aurar da ke. hello ma bai ba sai a taba aure ke baki taba aure ba shi akan shi ma bai taba aure ba shi akan ki aure ba sai a kai wayo shi Allah ya baku ƴaƴa hudu da shi Allah ya masa rasuwa mm. Allah ya masa rasuwa rasuwansa zuwa yanzu shekaru nawa kenan a za a samu shekara ɗaya da watanni da ya rasu ya bar duniya qayyum Allah ya ji kansa da rahma Allah ya ji kansa da rahma Allah ya ji kansa da rahma amma kamin ci gaba kamin ci gaba da magana da ke akwai maganganun da zan tambaye ki amma kamin ci gaba ina zuwa ga wani caller ya call assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh caller wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki namu eh caller nawa ya sunan ka daga ina ke kira suna na baka bukatar shi tunda ba bani aure za ka yi ba ina dai gaishe ka ina maka murna a'a tunda kai hakuri kai hakuri kola tunda ba baka aure zan yi ba baka bani aure ni kawo hula ne kushi a'a a'a kana gani ba na so hula ko eh na gani ne a ah, kai hakuri wallahi ina son hula ne ina son hula ne sosai Eh. eh in kaga nagode in kaga ba ba mutum aure wala Allah ka'idodinsa ko kuma a'a bai cika ka'idan ba eh. shine ka'idodinsa ko kuma a'a shi ma bai cika ka'idan ba to kaga abu biyu kenan eh. ka gane very good shi sa yanzu wala Allah you could try your luck saboda ga ga ta nan ga kuma ƴaƴanta za mu sake jinka su ma su ji ka in dai za su ɗauke ka falillahi alhamd eh ka nema ni budurwa ni wuka na baka ai baka nama eh ka taba bani wuka ka bani nama ashe sa na ce ga ma'aifiyansu eh. in dai za ka yi musu ashe su duk saurana nan saurana yanzu in zuba maka abin miliyan biyu kawai a akawun ɗinka kawai in saurare ka abin da ya rage zakari to kaga ka'idan kenan ka'idan kenan ban sani ba a ah, ajiya sa'ada wannan bawan Allah yana son mata ya aura amma su ka'idansu in suka yi aure suna ba wa matan miliyan biyu da za ta yi business amma in aka ba ta miliyan biyu ta yi business wannan kudi miliyan biyu za ta ta musu lissafi ko haka ce ko? haka ce ko haka nan ne haka eh eh matan shi ne amma za su bata kuɗin sana'a shine miliyan biyu yayi tun ba yau ba yayi yayi yayi ma ni zai turo min wannan kuɗi in ajiye mun samu matan in ba shi ce masa a'a ya rika kuɗin sa dai sannan kai ya turo yayi radi in ya samu mata ga kan da zai yi shin kaman kan da ya bugo zaki so cikin 'ya'yanki ɗaya ki bashi to ai su ne za su zaɓa da kansu to kadeji shi sa ba ni ne ba na so ba kamata ba kadeji ko to ajiya tun da suna kusa da ke <laughs> tun ya kuri da su suna kusa da ke na fahimce ki da su suna kusa da ke za su amsa ko ba za su amsa ba hello na'am muna jinki tunda suna kusa da ke sun ji abin da shi wannan bawan Allah yake tafiyar da shi to da suka ji me suka faɗa cikin su ɗaya me suka faɗa hello muna tare da ke to ka gani bawan Allah ka ka fahimce Malam Sufiyan da ina ganin inda za zaka sake shigowa da yanayin tsakanin batun aure ne batun soyayya ne ba batun kuɗi ba ne ni ina gani ni ina gani shine most important ka gane eh ba kowane ba kowane mace ke da ke da wannan ruwan ido wurin kuɗi ba malam wallahi ina son ka wallahi nake ga maka ina son ka ina son maganan ka ni ni dai eh, precisely ina son ka ina son lamarin ka to amma ni ina ganin cewa ba sha'anin kuɗi bane na fahimci kuɗi kowa yana son kuɗi eh haka nan ne eh eh to da ka ka rika kuɗinka ni na ganin da ka rika kuɗinka eh da ka rika kuɗinka wala Allah in ka dace a haɗa ka da wata ran da Allah ya sayo fulani ciki matan fulani ok su ke son kuɗi ko matan fulani su da za su amince da haka ba kuɗi wannan ba kuɗi ba ne duka ma in nawa na bada wannan ba kuɗi ba ne ai kuɗi baya zaunar da mace haka ne na'am kuɗi baya zaunar da mace sai wanda Allah ya zaunar da ita duka wannan ba shi ba ne na'am maganan ka gaskiya ne gaskiya kake faɗa gaskiya ne eh Eh, in an samu uwa a mana magana to shi kenan in na samu irin wanda za ta so ta bi yanayinka wallahi zan maka magana ka ji bawa Allah eh, yawwa sarki zaki eh insha Allah kaji insha Allah basu gane basu gane ba ne ka san ne akwai shi da abun nan basu gane da yanayin abun nan din ba ba gadara da kuɗi ne aka yi musu na'am inda za a yi gadara da kuɗi ai ba haka ba ne. kaka damu da ikon Allah zan samu zan samu wanda za ta bi condition naka kuma da ikon Allah na san tun da duniya suna jin mu akwai wanda wala Allah za ta samu condition naka ta kira ta ce min tana son irin condition naka wallahi zan kira kan hada ku insha Allah yagwa sarki zaki kaji mhm all right gode, na gode. nagode nagode ashe hulanawa suke su ajiya sada na san ke babu hulata na bane ko kola sai kan layi na san kire ba ba hullata na bane Ajiya Sa'ada dan tambaye ki wani question amma kuma ga callers ana kira kuma gaskiya ban so mu bude layi ba na so mun kare kawai mu sauka a ga shehi na shak asanka shak asanka wallahi na gode da happy birthday da ka wish mini na gani kan layi na gani sosai Allah saka maka da alkhairi shak al-sankawi Allah saka maka da alkhairi malam yahaya na gode maka sosai na gode maka na gode maka all right uh, kola assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na'am kola ya sunan kirge nake kira abdurrahman daga libya abdurrahman daga libya to mala abdurrahman <laughs> mala abdurrahman eh? yanzu za ka yi aure ka ajiye ta libya ne ko ina za ka ajiye ta eto eh, ya danganta ga yadda mun ka daidaita kai da kanka shekarun ka nawa dan tara sun ga karan babu damu wannan ana iya shekarun ka nawa eh, eh amma ba wannan ba sarki zaki kan gani abin da ina cikin ababen da sa nace in dai ko in dai program yanzu bana so bude layi in kare da su kai da kanka shekarun ka nawa ka kasa gayawa eh Abdulrahman eh, eh Mala Abdurrahman in ku barin kare ku barin kare kaji shekarun ka nawa kai da kanka eh, to to shikenan bari mu kare kaji eh, Allah masu kiraye don Allah ku barin kare ku barin kare ah hmm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Mu'azzam ko? Sunan kanna na gani kenan ko? Sarki zaki, Allah ya taimake ka. Tare da kai Malam Mu'azzam. Malam Mu'azzam shekarun ka nawa? To shekara ta 35. 35. A ina kai mazaunin ina ne? eh, shekarunka 35 years kai mazaunin Kano ne eh, wani sana'a kake yi wani sana'a kake yi ban ji ba wana wan, menene sana'anka okay amma eh, ni ina sai da takalma ne da kuma shaddodi masha Allah wa kake so a cikin su eh to ai da yake ni hoton ɗaya na gani a sama ban ga na sauran ba a wannan wanda ka gani ma'aifiyansu kenan sa'annan ga ƴaƴanta biyu eh, tun da baka gani ba bari bari bari sake maimaitawa ka kira ka sake kira kaji okay to ba da okay uh, ga ƴaƴan biyu na zuwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola Salamu assalamu alaikum Kola ya sunan ka na yake kira? Marhaba ina. Eh daga nan ne sunana Muhammadu. Muhammadu daga ina? Daga Malta. Daga Malta. Ok, kasan turai kake. To, Muhammadu daga Malta, shekarun ka na? Daga nan ne Malta. Eh na sani Malta, na kasan turai ne. A ah, shekarun ka na? shekarun ka nawa malam muhammad barin ka sake kira malam muhammad na to uh, jama'a ku barin kare magana na malam muhammad ya kira daga kasar turai malta uh, sa'annan kuma mu'azzam ya kira daga kasar kano 35 years um, maganar da muke yi da ajiya sa'ada bari mu kare maganan ki ba mu kare da ke ba uh, ajiya sa'ada kina ji na ina jin kasar Eh to me ya shigo miki gaba ɗaya kike ganin cewa ya kamata ki aurar da kanki da ya'yanki gaba ɗaya na farko ana kai mun aure mafi alkhairi shine ka aurar da ita kuma a gaskiya ma'aikin na da burin yin haka to gabanin Allah ya anshi rayuwar shi to shine sar da Allah ya anshi rayu shi in Allah ya ci in Allah ya dauko zan cika mishi wannan burin Nisa ce gaba ɗayan ku ina so zan aurar da ku in cika wa mahaifin ku burin shi ni ma ne aure tunda ce ya mace ce da ɗakin mace. Ok, ma'aifinsu da yake raye yana son ya haɗa kan 'ya'yan shi matan ya aurar da su gaba ɗaya. ke watan bayan bashin nan she kike gani ya kamata ki cika masa gurinsa insha Allah to Allah baki sa'an haka Allah baki sa'an haka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola barka kare kola ya sunan karge na ke kike kira sunana aliyu abubakar ina kiran ka daga nigeria lagos aliyu abubakar daga nigeria lagos to malam aliyu shekarun ka nawa am shekaru na 28 hello 28 na'am kana da iyali <laughs> wani sana'a kake yi eh to ina aiki da wani kamfani Halo Medical a nan Lagos Halo Medical eh wa kake so a cikinsu? eh to ni dai ban ji sunayensu ba amma kowace daga cikinsu insha Allah yaran <laughs> muna da rakiya ruka yake da rakiya shekaru muna da rakiya shekarunta ashirin da ɗaya sa'an nan muna da ƙanwanta binta shekarunta sha tara ok to na ji wa binta ka ji wa binta to binta tana kusa ajiya na'am eh tana kusa to bari mu ji binta yanzu ina gani za mu rufe layi wanda ke son su zai kira ni amma bari dai mu cika sa'annan ga wani dan wana ta kira daga dubai uh, assalamu alaikum binta akwai dan uwa da ya kira daga lagos yana da aiki mai kyau assalamu alaikum binta akwai dan uwa da ya kira daga kasar Legas yana da aiki aikinsa mai kyau ba zaman gida yake yi ba to ya nuna cewa yana son ki mu ba shi dama shi ma bai taba aure ba shi ma goro ne <laughs> eh goro ne kaman Sheikh Tijjani Ahmad mu ba shi dama eh me ko eh, eh? me yasa ke kira sha tara shega wanda shekarun shi kace shekarun ka nawa ashirin da nawa ashirin da kin fi so wanda wanda ya fi ashirin da takwas kenan mm, sha tara kike son talatin da zuwa arba'in mm. to malam gausu eh ya sunan kama malam aliyu aliyu aliyu malam aliyu insha Allah ka kira ne muka kare program kaji okay to ba da eh kira ne kira ne mun kare kaji to Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu danwa Barka ka dai. Da kai wannan murya. Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu dan wa. Eh dan wa ya sunan ka na ke kira? Nuruddin daga Dubai. Eh shekarun ka nawa malam Nuruddin? Kolin ɗinka kuma ban same ka ba. Wallahi gashi ka same ni malam Nuruddin. Zai gashi ka same ni. Gashi ka same ni malam Nuruddin. <laughs> shekarun karawa wala nuridi ina jin daɗin shirye shirye ko na ce ya su yi an sa. eh kana talatin da uku talatin da uku a ah, kayi sa'a wallahi kayi sa'a wala nuridi da eh. wai wayannan mata na sun kore ka na ce kayi sa. wallahi shekarun ka kayi sa. da sun kore ka <laughs> aka ce akwai Eh, domin eh shekaru eh, ka dai ka sa ka tsere ka wuce talatin ka sa <laughs> to malam nuruddin wa kake so a cikinsu wa kake so a cikinsu um, karamar da shi na tashi ne yanzu na bude to karama tana jin kabinta kenan Sheikh Mustapha bin Mahmud. <laughs> To, karaban tana jin ka binta kina ji? Eh, binta. Kina jin mu? Salamu alaikum. Kina binta in baki bude bakin ki magana ba ni ba zan yi miki magana ba fa. eh bude bakin ki magana <laughs> ni ba zan miki magana ba to ah, bawan Allah ya kira yana Dubai ko ba haka ba shi yasa bawan Allah mun so ka gabatar da kanka sosai ah, a Dubai kake kai ina ka fito a Nigeria kai mazauni ina ne a Kano a Kano yanzu in kai aure ina za ka ajiye ta za ka zo da ta dubai kusa da kai ne ko dai a'a kano za ka ajiye ta ka san idan kana gari ya danganta da irin inda harkokin ka suka fi kafuwa eh. to dole in harkokin ka sun kafa a can ba da za ka yi so da sai ka da iyalinka shi yasa yanzu harkokin ka ya fi kafuwa a dubai kenan shi yasa dole in ka aure za ka zo da iyalinka dubai eh. kenan eh gaskiya tunda dai a can ake ma'amalolin da kowa to ga ita kuma tana nufin makarantanta bari da mu ji makarantanta da abin da take so ta yi a Najeriya yake amma bari da mu ji ta ne Assalamu alaikum Ajiya Binta Wannan dan wawai zai wuf da ke zuwa Dubai fa gaskiya kuma ga shekarunsa ya tsere ya kai 33 mm. mu ba shi dama? me yasa ke sha ba shi dama to masha Allah to a malam dubai ya hakuri she ka kira ni ka rubuto mini ya sunan ka baka ce Mala Abdul Mu'min. Mala Abdul Mu'min shi ka rubuto mini Abdul Mu'min na binta. Ka gane? eh yasa ka rubuto mini in mun gama in mun gama zan baka namba ba dinta kaji eh, to shikenan mun gode mun gode mun gode jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam muazzam Allah ya taimaki sarki tare da kai ai ka mina addu'a na sani Allah ya karo da karu dole ka mina addu'a Nasir Musa haka ne da mala'iku duk su ci gaba da tsare ka sarki zaki Masha Allah, amin, amin ya rabi. Ai wannan addu'a ina so. Masha Allah. To Malam Mu'azzam kace shekarun ka nawa? Eh shekara ta ina 35. Wa kake so a cikin su? Eh, ina son Rukayya. Ta. Bari mu zo da ita on board. Uh, kace wani sana meye sana'anka? Eh na sai takalma ni da kuma shaddodi haka. kamar irin wanda irin ita zani ta daura kamar irin abin da ta ta daura nan kana sai da irin su mayafi kenan ta sa mayafi sanan kuma ta dinka zani kana kana sai da irin su eh da yake ka san mun na Kano akwai wanda suna bangaren atamfofi suke yi kamar atamfofi kake so ka ce kenan eh atamfa kuma bangaren wanda shaddudin suke amma gaskiya generally ba wanda ba ma sayarwa ah wato kan wurin ku kuna sayar da komi kenan a insha Allah duk abin da kake so sarki zaki kai magana a tura maka ka abin nan baka da damuwa insha Allah shi yasa kamar irin ajaruka ya kara gani shi da ta yawo cikin atamfuna kenan a insha Allah wani atamfa wani takalmi duka ba za ta rasa ba a insha Allah insha Allah ai gidan abin ne shi kuma na gida ai in ya saka ma kamar talla ne zai yi ye gani a ce wannan ba ta zama role model kenan shi da ta yi kyauta da su ma kenan eh to insha Allah insha Allah kada dai kashe kasuwa to masha Allah ajiya rukayya na'am eh ga malam mu'azzam dan kasuwa ne yana irin kayan da kika saka kika dinga kika saka nan wani kika shigo gidansa shaidai ki kyauta da su domin za ki ta saka wanda kika ga dama ki dinka wanda kika ga dama ki sa takalmin da kika ga dama in ji shi shi ɗan kasuwa ne gaskiya a wurinsu suna sayar da komi abin da ya kama shadda lesi a tamfa mayafi takalmuna duk suna siyarwa. to amma malama zam kana da aure ban da aure saurayi kin je wai shi babban gwauro ne <laughs> Hello, kina jin mu? kuma shi gwauro ne bai taba aure ba eh shi sa kuma ya nuna gaskiya yana ɗan kano ne junior zaki <laughs> eh ɗan kano ne Kifa Berai wannan gwaurancin shi ma ba kyau 35 years Kifa Berai eh ki taimaka masa malama kai baka magana ni zan taimaka magana ba ga wata taimaka maka sarki zaki eh gaya mata kai ba ta taimaka maka ba ni ba ni kare zan taimaka zan taimaka magana ba sarki zaki mu taimaka juna dai ai wannan lokacin ai taimaka juna ake yi harfa juna asiri to ita kore ka masha Allah ah Hajiya Rukayya kina ganin cikin ukun naki mu bashi dama ko me yasa a ah, to ake ka jawo kanka ka taimaka maka kanka mai ka faɗa ka ta taimaka wa juna bakinka bakinka ya jawo maka Eh, aka je shawara ana maganar da zaka jawo hankalin mace ne ka jawo amma kai ka je kai karambani a taimaka maka ce aji ki taimaka amma ka je kana cewa ku taimaka wa juna sake magana to sake sake a sake maganar ka mu gani ko da kai dai sake maganan ka mu gani ko da ta tausaya eh a ya kamata gaskiya a duba lamarin nan a gani malama rukayya eh a duba eh, lamarin malama rukayya eh ke dai ba shi dama kin ji ai cikin a cikin uku ya kuri kwata ke ba ki wushi kwarai kwata da kali a a a a kina da daman uku ko ba haka ba eh cikin uku

malama ya wai shi fa maraya ne dan Allah ki dai <laughs> wai shi maraya ne kin gane bari mu bashi dama kin ji kin ji malama ya bari mu bashi dama cikin uku bari mu bashi dama kin ji ai shawara za ku yi bai aure ki ba baki aure shi ba za ku yi shawara nake ga wala Allah zai iya ya kwato hankalinki wala Allah kuma tunan da ki ba haka bane kin gane ai dama zaki bashi ai ba aure ki bai aure ki gaba ɗaya ba kin ji kin ji rukayya Ka eh, kai sa kai ko malam mu'azzam irin magana da kai dan nan yanzu kaga da wuya aka aka kwato ka don Allah in ka je ƙasa ka je kai mu haɗa ka je kuma ka je ka mata wannan girman kai a'a ka je kai ka je da kwanciyar hankali gaskiya ne sarki zaki eh eh in Allah ya da Allah ya zan rige ta ce da san kwai akan cokali <laughs> to wai ya rage gare ka wannan ya rage gare ka kaga da kyar aka kwato ka shi yasa insha Allah ke ba malama ka kira da ɗaya kenan kin ji Alright, mun gode. Amin, amin, amin. Kai a ce wai a taimaka maka ce mata wai ah, za ku taimaka wa juna. Ai kaga kan da taimakon junan yake. <laughs> Ka dai gani. Ah. To eh kira kira yayyawa. yawa. Okay. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana ganin cewa nan gonan taushi ne go to ka zo ka gani okay uh, <laughs> jina zaki <laughs> a uh, jina zaki ba mu dokan ba mu dokan kiran kai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh kola sarki zaki barka ka dai kola ya sunan ka da ke kira abbas musa daga ina kake kira Nigeria. daga ina jos plateau state nigeria to muna jinka yawa shekarun ka nawa eh, ni kuma ina nan ga Malam Abbas Musa shekarun ka nawa? wa alaikas sala mala abbas musa shekarun ka to mala abbas musa gyara network din ka dawo uh, uh, ga wani american number yana kira ta ma ga wani kwana kira bari mu ji wannan ah wannan soja na ne military na ne salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh soja ah ah ah ku kuri ban san abin da ke eh, disturb ba ku yi hakuri network ina ga wuri na ne <laughs> amma mu'azzam din nan ya ban ya ban dariya eh za wa kamata ka zo za ka mata karin bayi eh kewa ruka kina kina kina da taurin kai kina da taurin kunni eh wato da ba mu ba da bai baki ankuri ba wato da kin kore shi kenan Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola lafiya kalau kola ya suna karge na ke kira na abdalla abdalla daga ina daga Philadelphia abdalla daga Philadelphia America kenan abdalla daga America alright yeah. Abdallah shekarunka na takalmin ko dai shekarun ka shekarun na 41 41 <laughs> da hausa da oh kai mutumin Ghana ne ba moshi okay good okay shi ah, wa kake so a cikinsu. su fotokinsu eh ga ga foton ta ita tana shekaranta 40 40 years su kenan bari mu kawo san gane su ita tana 40 years she yaranta kuma ga rukayya rukayya tana 21 years she ga binta binta kuma tana 19 years kana ji na shi sa ga sunan mun sassaka wa kake so cikin su rukayya eh to yanzu kai kana philadelphia yeah. um, a shekara so nawa kake zuwa gida sometimes shekara guda sometimes shekara biyu sometimes tun 2019 da 2021 na gaishe kamar sau uku ok wata sa'in cikin shekara kana zuwa sau daya wata sa'in cikin shekara biyu ka je sau daya amma me yasa kake yin haka wannan lokacin saboda sometimes saboda aiki na da saboda aiki kana da iyali kana da mata ok shi sa kake zuwa su amma ina zuwa in dai wannan shine mission ka cikin shekara ka je gida so daya wata sa'i ma cikin shekara biyu ka je gida so daya in kai aure yanzu tunda baka da mata da mu understanding ka yanzu in kai aure ina da ka je matanka eh, in kai aure za ka kawo matanka america ne kai mu'azzam mu'azzam mu'azzam Allah to za ka kawo matanka America me sai dai to mun to mun mun gane zuna mu gane halin zuna inda halin yake kasan batun ture dai sai dai ka duba halin matan wannan duka wannan duka tsakanin kai da ita ne amma kai alkawari in kai aure za ka kawo matanka turai ku yi zaman ku ko ba haka ba amma halayyanta wannan tsakanin ku ne amma kai niyyanka da kake shi muke son mu sani niyyanka kai niyyanka ne kai aure ka kawo matanka kusa da kai ko ba haka ba yeah. alright ah, a rayuwanka ka taba aure ko dai a'a baka taba aure ba yanzu zaka yi auren baka taba aure ba okay ah, rakiya ga dan uwa a kasan amerika nan bai taba aure ba kuma uh, mutumin ghana ne kuma ya nuna cewa in kuka dace da shi halayyanki da zai sa ya duba matansa in ta zo ta domin shi aniyansa da aniyansa ne in yi aure matan shi tana kusa da shi sa'annan kuma daga baya kuma halayyanta zai sa ya gane saboda zaman turai ina gani ban sa abin da yake tsoro ba da yana ganin cewa wala Allah ya bar gida gana ko kuma a'a ya zo da ta amma shi ya fi so ya zo da matan shi turai niyan shi kenan mu ba shi dama ko dai a shi ba mu ajiye shi eh, eh, mutane sun kawo kayan ka. okay kaka da mu kwashe kwashe kayanka ai mun ai kana magana muna ji da zuwa ka ba mu minti daya uh, eh, rukaya mu ba shi dama ko dai mu aje shi wani sana'a yake a can america kuma ah, ah, wanda zai bar gida ya zo america da ya zo hustle ne ya zo aiki ne ya zo sana'a ya zo hustle ne ya yi to masha Allah ok muka gama sheka rubuto mini sunanka zan baka dama na rukaiya. kaji masha Allah rukayya ke ki mutum daya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. kola ya sunan karge na ke kira sunana ah, Muhammad Abdullahi daga nan jihar Maiduguri Muhammad Abdullahi daga jihar Maiduguri eh. to Muhammad Abdullahi shekarun ka nawa shekaru na 20 da hudu mun gama program ka kira ni kaji ina da yariyar shekara goma sha shida ka kira ni kaji batun ina ina da yariyar shekara goma sha shida serious ina da yariyar shekara goma sha shida mun kare ka kira ni kaji okay okay to shikenan eh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ba wallah. Salamu alaikum sarki zaki. Wa alaikum salam. Yakubu sunana Yakubu ina kasan Germany. Yakubu da kasan Germany. Yakubu dai kan da nake gani Hausan kai mutumin Ghana ne ko? Eh Ghana Najeriya haifuwan Ghana ne. Ah kaka ci kaka kare Najeriya kai kai gurke shi kai eh, mutumin Ghana ne. Eh eh eh. eh. to mala ya gubu shekarun ka nawa shekara 35 years okay 35 yeah wa kake so cikin su gaskiya ina son Kano 19 eh, years nan ne okay ya sunanta ma binta binta yeah binta salamu alaikum binta kina kusa Malam Yakubu, shin shekara so nawa kake zuwa gida? To, gaskiya eh ban taba zuwa gida ba amma yanzu nan aifu zan samu takada na ka gane ni amma ni ni na in na yi auren kawo mata na kusa da ni na. Okay. Eh, okay. Bi ma'ana shi jaman kana tare da kana tare da mata kenan. baturiya a ok kai da baturiya kun haifu a jaman amma yanzu kun rabu ba ku tare Eh muna ka. Ok, Shi sa yanzu kana neman daman a baka daman auren eh, ah, a ok kai kana son kana son a baka binta ka ci gaba da duban rayuwanta sukunta da makaranta tana za ka ɗauki nauyin nauyin sukunta har Allah ba ku dama ka iya ka zo da ita ka aure ta binta wannan bawa Allah wai yana son a bashi dama ya ci gaba da daukan nauyinki makarantanki da komai zai biya zai biya nauyinki makarantanki da komai zai duba ki kuma Allah ba da daman ya zo da ke turai ya aure ki hakan ya yi miki shekarun shi <laughs> talatin da nawa talatin da biyar wannan magana ya fi ƙarfinki, ba mahaifiyanki wa alaiki salam ya sa'ada wannan magana da wannan bawan Allah ya kawo gaskiya ya fi karfinta ke ne za ki yi mana magana a ciki in ke abin da kika faɗa shi za mu yi aiki da shi kina ji na? assalamu alaikum ah, ba kai ba malam nu nuru ajiya sa'ada wannan magana da wannan bawan Allah ya kawo gaskiya ya fi ta ke ne kawai zaki ki bamu dama magana ciki ita ta ta yadda amma ba za mu yi magana da magananta ba da ke za mu yi magana in kika yadda wannan bawan Allah yana yana jama ya nuna cewa yana santa a ba shi daman zai ɗauki nauyin makarantanta skunta gaba ɗaya zai mm-hmm. ɗauki nauyi ci da shanta zai ɗauki nauyinta ya so in allah ya yadda ya, eh, ya aure ta ya kawo ta turai amma a yanzu haka mm-hmm. yana so a ba shi daman ya ɗauki nauyinta duka a kan shi mm-hmm. kekin yadda kekin yadda da haka assalamu alaikum ajiya sada ajiya maganan ki duka bai fito ba ah, ina ji nace yana da mata a ah, yana tare da baturiya amma sun rabu ba su tare Eh, amma sun aihu. Eh, amma dai nake idan Allah kaddara ya aure ta a can zai kai ta can amma huku eh wai ya aure ta zai ba zai bar ta gida ba zai ai abin da yasa yake son abin da yasa shi yace yana son ta ci gaba da makaranta saboda akwai abin da yasa yake son ta ci gaba da makaranta ya aure ta ya kawo ta turai kenan Hakan ya yi miki. Damuwa sarki. yayi miki hakan yayi miki amma misali kamar yayi amma za a dauki kamar wata nawa za a je shirya a maganar aure misali very good abin da nake so in ji bakin ki kenan tintini wallahi abin da nake so in ji kenan mm. very good to a bawan Allah in ji maman wai ta yadda babu damuwa eh. to amma zai ɗauki how long wata nawa kai ka fito ka aure ta eh wannan nan dai shi in an bani dama wannan nan ba ba damuwa don me na yayi laifi ma yau amma matsalan nan ne sukunta, yanzu za mu yi fira ya ta yi ta gama sukunta, inda wannan fonta, ka san turai yanzu za ka wani baby net ta kare wannan takardar nan zan bar ta zo nan ka gane mi yayi don shi in nauyin duka ya zo kai na wannan muna cikin fira in lokacin takardar ta ya fito gaba da shi mun aure ka gane mi yayi Ajiya Sa'ada. Wannan bawa Allah yana nufin cewa yau ko yau kika ce masa ya hada laifin insha Allah zai iya kokarinsa wurin hada laifin haurinta. Amma shida yana son ya ga cewa ta ci gaba da makaranta saboda ci gaba da makarantanta zai sa ya samu daman eh, shirye-shirye takardun da zai zo da ita turai. ji yanzu ta rubuta abin da waya ɗinta ta ci ta kuma rubuta jam shi ma ta Allah ta ta samu 170 ta ci very good very brilliant eh, okay very good yawa duka tana da takardunta na waye ta ci na jam ma ta ci to wani takarda kuma kake so kuma bawa Allah ta ta ta ta rubuta <laughs> ta rubuta waye eh ta kuma jams ta kuma ci Eh, wannan ba damuwa sarki zaki yanzu in aka hada ni da ita za mu yi za mu gansan da za mu barin ga picture kama da kyau eh shi yasa yasa ake tambayan ka eh? yanzu a yana cikin ka'idan mu nan ake son a gane for how long kai kake ganin cewa zai iya ɗauki ka ka aure ta gaskiya bin jimawa kamar shekara guda aka kai na ma ni wannan cikin batun takarda na ka gane wato shekara guda ba kaman ba zai dade ba wani shekara guda be <laughs> wato ba zai dade ba wani wani irin shekara guda ba zai dade ba ka gane amma a gaskiya shekara shekara ɗaya yayi yawa ba wallah eh masha Allah masha Allah mun gode eh mamu wa sanatullah Eh, eh, eh, shekara daya kama wai su matata assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu bawa Allah wa alaikum salam to bawan Allah ni na san kariya ma bari kuma tambaye ka ka da inda kake kira Asau sunana Muhammad daga Bauchi amma ina zama a Lagos a halin yanzu. Malam Muhammad daga Bauchi. ok Uh, Malam Muhammad uh, me sana'anka? Mm, sarki zaki ni navy ne sojan ruwa eh kina sani ai na san nan nake ta jama'a su kai navy ne sojan ruwa sa'annan shekarun ka nawa 32 ah, okay 32 ah wa kake so a cikin matan nan wala yanzu nake bin program din ma notification dina ne da ya tonin kawai sai na kira amma just second one din i don't know tunda na ga wancan na farkon kaman yi program na biyu ne na ga kaman kuke yanzu eh na biyu biyun yake kenan eh, eh sunantan nan eh, binta kenan na'am eh shi sa binta kake son kai magana da ta shekara mai shekara goma sha tara kenan na'am to is okay yayi haka sarki zaki okay uh, binta kina jin mu hello binta salamu alaikum wannan da ke magana da shi na ɗan sandan ruwa ne <laughs> navy ne aikinsa na da kyau sosai a soja ne na ruwa navy to ya nuna cewa a bashi dama shekarunsa talatin to wai kana da mata? Eh, yana da mata ɗaya da ɗaya tafi kenan dama to navy wa baka dama dan sandan ruwa wa wa ka dama <laughs> to wale insha Allah she ka mini bayan mun kare eh, to jama'a masu kira ku yi hakuri yanzu ya kamata mu huta kaman kan da nake magana insha Allah wannan familin Alhaji Muhammad gaba daya da muke tare da su ga binta ga mamansu gaba daya Eh, ita kuke ganin hotonta nan mai shekara arba'in in allah ya yarda ita da kanta wanda ana eh, muna jiran wanda zai da ita in allah ya yarda hot cake <laughs> sa'annan kuma ga oh allah masu kira ku ya ina so muka kare program daga baya shi in to bari ba wannan dama kai kaɗai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum rahmatullahi ta'ala sarki zaki barka da barka ka dai wannan murya <laughs> na mm. dawo abbas musa ne daga jos plateau state abbas musa kuma ka kira ɗazu ko na kira ɗazu eh, network ya hana mu magana da kyau shekarun ka nawa shekaru na talatin da takwas she ka ce kana son wa cikin cikinsu sai na ce ina son rukayya kana so rukayya wani sana me sana'anka ni na sana iron recycling ne ni iron recycling eh. hmm, kana da iyali sosai kuwa iyali ma mata na uku kai matan ka nawa sarki zaki ah, a malam ya kuri ya kuri matan ka nawa uku so da gaske Ya ya'ya nawa Ya ya'ya na goma rukayya suna gulma ga takasa kana ji ne eh salamu alaikum rukayya a ah, ba kai ba ba kai ajiya turai watan ali ruka kina jin wannan bawa Allah me kika ji in ba shakuri a kai akuri a ita ta fada bani na fada amma me kika ji mai gaji sosai magana ta gaskiya al'amuran da kake yana burga mu sosai Allah ya saka baka fatan ah, ne kaɗan amma ah, ba haka ba ne don eh, zaki muna ma fatan amin amin da bibiyar ka ne ni kullum kullum Allah ya saka maka da alkhairi na gode Allah ya ƙara ma imani amin ya ƙara ma son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gode na gode Allah ya saka maka da alkhairi na gode gode ita kuma rukayya da fatima da sauransu duka muna musu fatan Allah ya ba su mazaje amin ajiya inna amin amin amin amin mun gode mun gode mun gode ah, jama'a kaman kan da muke magana za mu ajiye oh Allah ku yi hakuri jama'a salamu alaikum aha to ya katima ah, muna tare da yar uwa ajiya sa'ada mahaifiyarsu kenan sa'an nan kuma da 'ya'yanta biyu rukayya salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Kola ya sunan ka na ke kira? Sunana Aliyu Muhammad, ina kiran ka daga Sokoto, Najeriya. Aliyu Muhammad daga Sokoto, Najeriya. Aliyu Muhammad shekarun ka nawa? Shekaru na 35. 35. Sosai. Me sana'anka? Sana'a ta ni manajan gidan biredi. Kai manaja ne gidan biredi? Sosai. Ah, ashe ba yunwa gida kenan. a yi ta yunwa da kan babu ta a dai babu nisa da yunwa sosai masha Allah wa kake so a cikin su ruka ki to a kana da iyali ina da mata biyu shekarunka talatin da biyar Latin ne Matan ka biyu. Sosai. ayanka nawa? ya na uku. ayanka uku. Kuma duk na mata ɗaya ne. ok ai uku <laughs> duk na mata ai wannan wannan babu matsala ko su duka su raba mu dai muna so mu sani ayanka uku okay. amma amma me dalilin ka na kara aure <laughs> wannan sarki zaki kenan Ayi kenan a ai ba batu na ke yi ba ni ba ba zo na cewa nema ba ta aure ba yi eh eh na ce me dalilin ka na kara aure wannan sarki zaki irin ka ni ma irin ta ba akwai irin ta da wanda ya kamata in ba eh in nazo nema in nazo nema shakka min wannan tambaya wallahi zan baka amsa in nazo nema wallahi kai mini zan baka amsa na ajiye tambayar kaka ajiye doko ah, na ajiye malam sarki zaki eh malam ato kaga ai dole ya kamata mu san dalilin ka na kara aure ko ina son yi mata uku eh me dalilin ka ah, ina son ka san in Allah ya baka kana da dama to eh, wani lokaci da da wasu 'yan dubi-dubi gaskiya kunda hankalin kai kwanta a gida okay kana son ka kara aure kan sharadi biyu da ka bamu Allah ya nuna in kana da shi bi mana ah, Allah alhamdulillah Allah ya yassare maka kana da narufa asirinka da ba za ka kake ganin cewa kamar za ka ciyar har ka ciyar da wasu yasa kana ganin cewa ya kamata ka kara aure kenan na ɗaya kenan ko yes, na biyu kuma kana son ka hana idon ka dube dube ko kana son ka hana idonka da dube-dube assalamu alaikum sabisu na dokewa eh kace na biyu kuma kana son ka hana idonka da dube-dube waje wannan haka yake okay to rukayya kin da ji malam ya ya sunan kama malam malam ali kin da ji malam ali ko eh, to a ah, me kika ji eh ce eh. me yasa eh me yasa ke kuma me dalilin domin shi ma na ta tambaye shi gaskiya ke kuma me me dalilin kina ba shi hakuri matan shi biyu saboda matan shi biyu wannan ba hujja bane musulunci ya ce mutum ya eh, namiji ya wuri hudu ma ko e me yasa ba mu tangible reason me yasa saboda matan shi biyu okay ke reason ki saboda matan shi biyu shi sa a ba shi hakuri mm. to malam ali gaskiya wai a gidansu biredi ya yi musu yawa ba ta sun ta ƙara biredi <laughs> Allah ya sa Allah ya maka da alkhairi malam Ali kuma Allah ya sa wannan abin da hake ya zama nan sanadiyar shiga aljanna amin amin amin Allah ya ba ta daidai da ita wanda take nema amin na gode sosai da kokarin da ta yi na cewa mata Ugh. <sighs> <sighs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun. Barin katin shi. Jama'a, yanzu dai ku barin aje ku ya kuri. <clears throat> Ajiya Sa'ada? Ga, Ajiya Sa'ada nan. Oh Allah. Koles, don Allah ku barin mu kare, imo to kenan. wa alaiki salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ajiya sa'ada yanzu mun gabatar da mun gabatar da kanki ke kan kanki muka gabatar da kanki bayan haka muka gabatar da rukayya ko muka gabatar da muka gabatar da rukayya sannan ko muka gabatar da binta to uh, alhamdulillah za mu ajiye anan za mu ci gaba da program din bayan fage duk waɗanda za su kira ni kamar ke hakan ga ba mu sa eh, ba mu doki kiran ko ɗaya ba ina zuwa ina zuwa sai ya minti da assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola barakatu salam alaikum barkatu sarki zaki kola ya suna kirge na ki kira sunana muhammadu mazaji daga nan kasar libya muhammadu mazaje To, Mala Libya, ka nawa? Eh, ah, ko, ba ka kira dan ka so ajiya sa'ada ba ne? Allah saka maka da alkhairi malam mazaje. Eh, ni ma ina musu fata alheri. eh da Allah ba mu Allah ba ni dama ni ma zan zo Libya in Allah ya yarda zan zo ziyara masha Allah na gode na gode na gode jama'a yanzu da gaskiya ba zan doki akwai hakuri a ajiya rukayya ajiya sa'ada kai ko sa'ada ajiya sa'ada salamu alaikum ajiya sa'ada mun gabatar da ke muka gabatar da Rukayya da kuma binta insha Allah eh, kaman binta ta yi sa'an wasu ko da zan ba su namba din eh, zan doki namba din su sa'annan kuma Rukayya kuma ta yi sa'an wasu ko ita kuma rukayya ne na mu'azzam ko ko binta ne eh, wa wa wa ya samu mu'azzam wa ya samu abokina Eh. Wane ne abokinka? Mu'azzam. Rukayya. Rakiya da wani dan uwa kuma daga Amerika. Ko eh Allah jama'a. Eh. Don Allah masu to shikenan bari ina zuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ba wa Allah. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sarki zaki. Kola ya sunan karge nake kira? Daga Maiduguri ya sunanka? majnunu miskinin layi majnunu miskinin layi to majnunu miskinin layi malam majnunu shekarun ka nawa shekarun ka shekarun ka shine shekarun ka nawa shekaru na 32 32 ah eh, eh wani sana'a kake yi na ce wani sana'a kake yi me sana'anka menene sana'anka sana'a ina kasuwanci wani irin kasuwanci kasuwa kayan miya da sauransu kayan miya da me irin su irin su me kayan miya irin su me hello kana ji na kana sai da kayan miya ok kayan miya da kuma wake da masara kake siyarwa ok ok um, kana da iyali ina da iyali biyu shekaru nawa a talatin da biyu shekara da mata biyu na kasa gani da su ka ce biyu yanzu kuma kuma zuma daya iyali na biyu mata na daya ka lalle ka yi magana iyalin ka biyu matan ka daya su waye iyalin ka su waye matan ka mata na guda da iyali na biyu oye matan ka guda daya ƴaƴan ka biyu yara biyu ok to uh, <laughs> wa kake so a cikinsu rukayya rukayya mai farin jini to rukayya ya kuri sabo rukayya wa alaikisala salam rukayya ga bawan allah malam majnun na ce muna tare da malam majnun A ah, ya kuke dariya rukayya eh eh eh majnun saboda sunan kawai da ji eh rukayya saboda sunan ko dai saboda me saboda me me yasa za ba shakuri me hujjanki me hujjanki me hujjanki sunan ne bai miki ba ko dai labarinsa sunan ne bai yi miki ba ko dai labarinsa kawai ni dai a ba wasa muke yi nan ba sunan ne bai yi miki ba ba ka ce mutum a bashi hakuri just like that you have to have a tangible reason kamar kan da shi ma muke masa tambaya me bai yi miki ba a ciki sunan ne bai yi miki ba ko shi ne bai yi miki ba gaskiya sunan bai yi ba da jin sunan mutum kawai to yanzu ke ba rizin ki kenan masha Allah ba Allah sheka ya hakuri wasu sunan bai mata ba to Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barke. ya na mace. Wallahi ya eh? eh. Amma Ah. da saboda aiki eh tamu nan da na samu yanzu kuma ina da tamu yanzu amma dai for past two weeks zan samu shi live wayo ki akwai eh, laifina laifina ne Okay, na ni da kai. Okay, yanzu haka ba muna live. Na san kina kallo live ko? Mun fara, ah, I think, kamar, uh, yeah, an hour ago. yau saturday gobe kuma allah da kowanne za mu zo da su eh ya eh, eh, eh, hakuri daga ina kike? Ina UK, Haji Alami ne. Ok, kina UK. Uh, UK. Yanzu aka wurin mu nan ga 610 kenan. 610 yanzu aka mu ma wurin mu a nan ga 110 kina. Ok, she 5 hours. Yeah, 5 hours. Canada kenan. Yeah, yeah, yeah. Okay, yeah. okay. Eh, eh. amma in kika je kika in kika je domin jama'a da yawa na complain yanzu ba su samun notification abinda kawai zaki ne in kin taba like page mu sheki on like she kuma ki like kuma ki eh, eh ki refresh shi kenan amma most important ba like in kaɗai ba follow in kika follow nan wannan at any time in kika follow following ya fi amma ki like in ka like ki follow kuma to yanzu at any time da mun hau kai no ya uh, notification ya pop ya pop make out okay okay insha Allah thank you very much now, you're welcome now try yin shi haka nan domin okay okay ajiya rukaiya oyo ki hakuri ki hakuri mun gode <laughs> mun gode ajiya lami kowa lafiya kar insha Allah zan gaida su ki ga muna da family gaba daya ba godiya amin amin amin amin all right ah ajiya sa'ada suna suna kawai ya kore ya kore rukai ya kore mata miji dan Allah masu kira za mu shiga awa bi wallahi yanzu dai gaskiya masu kira ko kore na doki wannan bazan doki kira ba kuma ya kamata mu huta bayan fage mun fira assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum kola ban a rukayya ta samu biyu kenan ko ajiya sada eh, ta samu mu'azzam abokina da kuma mm-hmm. wani daga kasan amerika wani ba dan ghana wani mutumin kirki eh, shi mm. ba gwanje ne shi daga ah. amerika nan sa'annan ita kuma 'yar uwa eh. Eh, binta nawa ta samu Isa rukayya sauran mutum ɗaya kawai zan adata da shi rukayya mutum ɗaya kenan zan hata zan sake hada ta da shi sa'annan ita kuma yar uwa ya sunanta binta ita ma ta samu biyu ko ita kuma sauran mutum ɗaya kenan da zan hada ta da shi ko shi jama'a ma saurare mu aha shesa jama'a ma saurare mu in Allah ya yarda yanzu haka ana kira na ya kamata ta tashi saboda akwai dan uwa da za shi biya kuɗin shi ma zai kai kuɗin kan eh, wata da muka haɗa su da shi ita eh yanzu haka shi ma yana kira na shi yasa in Allah ya yarda za mu duwa mu ga shi ma kan da za shi je biya kuɗin kanta in Allah ya yarda nan da ah, wata nan da bayan sallah wata ɗaya kenan za za yi auren su za yi auren su in Allah ya yarda shi sa ah, kuma jama'a ajiya sa'ada da kuke ganin hotunta nan ita kuma she's available in Allah da kaman kada na faɗa shekarunta arba'in ita kuma ta nuna cewa tana son amma sa da kaman kira kina so miji kaman shekaru nawa daga bakwai zuwa hamsin da biyar ok ok ita kuma ta gwada daidan kan da take son miji insha Allah in Allah ya da sauran duka gaba daya za mu yi shi bayan fage kin jajiya sa'ada ko menene zan kwanta ta dinki eh in Allah ya mm. da na gode na gode na gode na gode alright to Allah kawai saka da alkhairi amin amin amin amin amin amin amin wannan taimakon da kake Allah sa zama sanadiyar shiga ka alkhairi amin amin amin amin godiya nake eh, eh, eh, Nazir Isa okay assalamu alaikum okay Malam Nazir Isa wannan kira mai sura na tashi. Assalamu alaikum Malam Nazir Isa. Tawa Malam Nazir ko ya sunanka eh na san sunanka daga ina kike kira? Na gode to Allah ya saka maka da alkhairi. Na gode sosai. Alhamdulillah mun gode wa Allah.